Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum. tsohon mai tsara dabaru a fadar white house steve bannon ya sha alwashin cewa zai ɗaura da yi wa shugaba donald trump yaƙi yayin da yake shirin komawa aiki a kafar yada labarai ta yanar gizo ta brevard news wacce ke wallafa tsauraran ra'ayin mazan jiya wacce a da shine shugabanta kafin ya karɓi aiki a gangamin yaƙin neman zaben trump da kuma gwamnatinsa daga baya a jiya juma'a bannon ya bayyana hakan a wata hira da kafar yada labarai ta bloomberg sawa'i kaɗan bayan da labarin ficewar shi daga gwamnatin shugaba trump ya bayyana shi dai benin ya kasance mutum ne mai cike da takaddama a daukacin masu baiwa shugaban amurkan shawara idan har akwai wani batu da ba a gane ba bari na fayyace muku zan bar fadar white house zan kuma koma na taya trump yaƙi da abokanan hamayyarsa da ke majalisar dokokin amurka da kafofin yada labarai da kuma bangaren kamfanoni masu zaman kansu in ji a lokacin da ake hira da shi ita dai kafar yada labaran ta brevard sini ta tabbatar da cewa banan na shirin komawa aiki tare da ita inda zai ci gaba da rike mukamin shugabanta kafofin yada labaran kasar spain sun ce an kashe mutumin da ake zargi da kitsa harin da aka kai kasar mai suna musa okabir bayan wata musayar wuta da suka yi da 'yan sandan kasar rotanni sun ce okabir na ɗaya daga cikin mutane biyar da aka kashe waɗanda duk ake zargi da kai harin garin cambridge da ke bakin gabar teku sawa'i bayan da wata mota ta dana wato ta danna kan mutane a birnin barcelona ranar alhamis inda ta kashe mutane goma sha hudu kana ta jikata wasu da dama wani jami'in tsaro a kasar ta spain ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa okabir wanda shi ake zargi da tuka motar na ɗaya daga cikin mutane biyar da aka harbe har lahira a garin na cambrils bayan da ya bi ta kan mutanen ne da ke tafiya a gefen las lambras kicin da ya fi taron jama'a duk faɗin barcelona okabir ya fice daga motar ya tsere daga yankin daga baya ne kuma waɗanda ake zargi suka ɗauki wata mota suka bi ta kan jama'a a cambridge inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane shida a nan ne kuma yayin da suke kokarin tserewa 'yan sanda suka buɗe musu wuta yayin da suke sanye da wasu riguna da ke makare da bam waɗanda daga baya aka gano na bogini 'yan sanda a finland sun ce an kashe akalla mutum biyu kana wasu shida sun jikkata a wani harin wuka da aka kai a jiya juma'a a kudu maso yammacin garin turku da ke gabar teku 'yan sandan sun ce sun harbi wani mutum da ake zargi a kafa kana suka tsare shi yadda suke neman sauran waɗanda ake tunanin sun haɗa kai da shi amma ya zuwa yanzu ba a san sunan mutumin da ake zargin ba sai dai 'yan sandan sun ce ga dukkan alamu bako ne daga wata ƙasa shugaban hukumar binciken manyan laifuka a ƙasar ta finland marcus lane ya ce babu tabbacin cewa harin da mutumin ya kai na da nasaba da ta'addanci a watan yunin wannan shekarar ne jami'an tsaro suka da sanarwar neman mutane su sa ido dangane da ayyukan masu yunkurin kai hare-haren ta'addanci wannan hari na wuka da aka kai a ƙasar ta finland wacce ta yi suna wajen samun zaman lafiya na zuwa ne yayin da ake fama da hare-haren ta'addanci a nahiyar turai ciki har wanda aka kai ƙasar spain da ya halaka mutane goma sha hudu To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Saliyo ta fara jana'izan mutane sama 350 da suka mutu a wannan mako bayan da bala'in zabtarewar ƙasa ya afkawa Freetown babban birnin ƙasar. Ya zuwa yanzu ba a san inda wasu mutane 600 suke ba yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da ƙoƙarin zaƙulo garokin waɗanda bala'in ya ritsa da su daga cikin taɓan ƙasa da baraguzan gidaje da suka rushe. a ranar alhamis da ta gabata ne shugaba ns bai koromo ya miƙa sakon ta'aziyarsa ga daukacin mutanen ƙasar inda ba su tabbacin cewa gwamnatinsa za ta tallafa wa iyalan mamatan da kuma waɗanda suka jikkata sai dai gwamnatin ƙasar ta saliyo ta sake yin gargaɗin kan yiwuwar samun wani bala'in zabtarewar ƙasa a wani yankin tsauni da ya tsage inda kuma aka umarci mazauna yankin da su fice daga wannan wuri. ƙasar ta saliyo dai ta nemi tallafin ƙasashen duniya yayin da hukumomin lafiya ke ƙoƙarin kaucewa barkewar wata cuta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar da wata sanarwa inda ta zargi hukumomin ƙasar da yin sakaci da kuma rashin ɗaukan darasi daga irin wannan bala'i da ya taɓa ukuwa a baya majalisar dokoki da ke marawa gwamnatin venezuela baya ta baiwa kanta ƙarfin ikon yin doka a lamarin da ya kwace karfin ikon ainihin majalisar dokokin ƙasar da ke hamayya da gwamnati a jiya juma'a sabo majalisar ta amince a mataki na bai ɗaya kan fara aikin samar da dokoki da suka ce za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da samar da tsaro da 'yanci da kuma kula da harkokin kasuwanci da kuma haƙoƙin bil'adama a ƙasar ta venezuela Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Abar Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo rabon wani. mo ti jẹ́ kí lágọ̀ mẹ́fà bọ̀. kó lájẹ mọ́ kò ní kú kò ní rùn aṣọ ẹ̀ ló máa pọ́n. ẹ jọ̀wọ́ ẹ má dalẹ̀ kan. bọ́mọdé sọ kó lájẹ mọ́ kò ní kú kò ní rùn aṣọ ẹ̀ ló máa pọ́n. ẹ jọ̀wọ́ ẹ má dalẹ̀ kan. ẹ má sọ fọmọdé kó fi náà sí ilẹ̀. ariwo ní òwe haúsá kò ní padà láéláé. mo tún mú bá a dédé bá kàyéfì. wo ni a fi wo ní òwe haúsá kò ní padà láéláé. mo tún bá. ìjàkadì tọ́ ẹ má dán o. àjòrà wàrà. laye mutum ba daidai ba wani ya fi wani kasan na san wakan nan alhaji ru abba mm. wallahi ni ban taba gane hausa yake yi ba sai <laughs> ni na rasu wallahi yarabancin shi yake yi eh marigayi alhaji haruna isola eh. ka san babban abokin marigayi mamman shata ne haka saboda shata na bayyana shi a cewa mm. shi dai kawai bi ma babu wanda ya fi shi mm. iya waka ta kalangu Mm. wato shi haruna eh. ishola eh. mm, marigayi eh, akwai waka Allah ji kansu ka san karin magana ne cewa yake yi yake ce <laughs> cewa yake Hausawa suna karin magana suna faɗi wannan wannan waka Orise mm. Nsise din nan um, kamar wai haziki kamar shi yake tashi yana aiki amma malalaci kullum yana zaune ne yana sararawa yawa mutum jaki da kaka to <laughs> shine yake bayanin abin nan eh. a ciki shine yake janyo karin magana na hausa yana ce eh. wani ya fi wani eh. yawa in wani karin magana na hausawa hmm. mutum ba daidai ba ne wani <laughs> kowa da wani yake <laughs> lallai ka hikima ke eh zaka ya ce lailai kasan eh, ka mawaka suna da wata hikimar aro kalamai daga yare daban-daban suna so hmm. eh, suna da wannan dama hmm. haka ne to ah, na san masu sauraron mu sun ji wata bakuwar murya cikin wannan zaure ba ta taba shigowa cikin wannan zaure ba sai yau ba batan kai tai ba bari ya huce na da babban bakuwa eh shi ne ake ba ki bari ya huce ba gaskiya a murya safina ta so dangi ake ji a cikin wannan zaure na a bari ya huce to kamar yadda muka saba bari mu fara mm. da mika dan bangai suwan mu ga masu sauraro kuma za mu fara ne mm. da yan ɗaya ah, daga cikin majalisar mu ta a bari ya huce mm. kuma za mu fara da gaida aliyu hassan esno gusau mm. da anas hoja birnin kebbi sai sani muhammad cindo abocin yakubu tare da mm. barista isiyaku barau amina sai a dan na muradun wato alhaji hassan muhammad sai kuma barista dalami shishi da hajiya fatima halilu daura sai hajiya binta kaura da hajiya gambo maman gusau sai kuma gaisuwar shugaban majalisa a bari ya huce na facebook ismail bima mai gombawa da shugaban gauraye matthew garba har yanzu ai har gobe tare da babban aminin sa ɗaya mm. shugaban gorayen wato mm. aliyu umar na kwalli dan allah da na ku yi miƙa ku samu ku shiga daga ciki wannan abin mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga kaho ba sai sa'ad ah, din kagarko mm. tare da yusuf dingadi sai chairman zaidu bala da fatan kuna nan lafiya ga dimin gaisuwa zuwa ga abubakar haruna galadanci tare da adome kemis a birnin kudu sai aliyu ubayu aliyu dan madama alkalere tare da babe jan kabawa sai bala abdullahi na hukumar kwastam ta najeriya a abuja tare da ibrahim babura shi ma na hukumar kwastam a can abuja din sai kuma gaisuwar dc muhammad dan sakwa shi ma na hukumar kwastam akwai 'yan kwastam da yawa a cikin zauren namu sai ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku tare da ilyasu ungwarimi shugaban matasa na ungwarimi a joselol dan gambo gagarawa tare da dc malami mahmud gidado na hukumar kwastam a kanan dabo sai mansur mamad gagarawa da alhaji sadiq wushishi sai sadisu rabin dami unguwar malam goja abocin yakubu tare da sheikh ibrahim muhammad dugri sai suleiman dambam da tijjani muhammad wato tj da uba fanshin direban dangote sai umaru sa'idu coach unguwar jaki abocin yakubu da malam yusuf dabo na abubakar tatara polytechnic a a Bauchi sai Zahraddin Ahmad Aliyu a birnin Kudu da fatan kuna nan lafiya. Muna miƙa ɗan gaisuwa ga Mejo Sani Uba Tsafe wato manaja mai kula da gidan rediyon rundunar sojin najeriya da ke abuja armed forces radio tare da iyalansa da fatan suna lafiya kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga duka al'ummar tsafe saboda rashi da aka yi kwanakin baya na 'yan doton tsafe Allah ubangiji ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta amin amin mm. to malam Ibrahim zan fara da shafinmu ne na ko kuma ce dandalin nan na majalisa bari ya huce mm. amma a shafin Facebook mm. ah, inda zan fara da saƙon gaisuwar Nasiru Muhammad Garba da kuma Lukman Aliyu Gusau sai Muktar Ibrahim da Aliyu Muhammad tare da Hassan Usman sai kuma Musa Muhammad Inuwa tare da Abdul Turoma da kuma kuma aliyu hassan gaisuwar fata alheri abar ya wuce zuwa ga magaji muhammad bello da kabir abdullahi da kuma wani kabir bello shi ma sai abbas yusuf da kuma muhammad hudu ladi sai sakon gaisuwar fatan alherin zuwa ga lamdiyan Allah sa na faɗa daidai sai mm, <laughs> musbahu isa arafmani mm. da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga murtala muhammad gobir da kuma musa muhammad sai abdullahi muhammad da lawal kaftin atofawa Allah ya sa daidai na faɗa shi ma mm. ah, sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga adamu ingulri ah, wanda mai lakanin journalist sai sai ismail bima uh, da kuma usman a rulwanu sai Al-Amin, Al-Amin da kuma murtada isa harun abdullahi sai ga fata alherin abu da huce zuwa ga fatima rabi'u usman da kuma hassan adamu askira sai su kairaj sani sai kuma mm. ga fatan alheri zuwa ga jibrin ibrahim a ƙarshe da tukur abubakar shehu da ilyasu ibrahim da nasiru balaraba hamza sai umar abba shilela sai kuma bonham shi ma allah sa na faɗa <laughs> to sai kuma gaisar wata alherin na abar yahucin da zarfe da nasiru ala ala hamza da usman salihu abdullahi sai ismaila da kuma ibrahim ismail sai ismail babson jega to hmm. Allah ya sa sun ji da fatan kuma suna lafiya da fatan suna nan lafiya eh, kalau haka ne eh. hmm. ìjàkadì tó ẹ má dán o àjùra wa lọ láyé. ẹ gbọ́ àǹgùlùdè tí sòtá húsá wí mo gbọ́. ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ lówé. ẹ̀jẹ̀ tí ẹ gbọ́ àǹgùlùdè tí sòtá húsá wí mo gbọ́. pọ̀ jù kọ́míkọ́mí lórí sọ sarkin afala eh. marigayi haruna ishola bello da amin su mami wato ka san uh, wani abin da ya sa a yanzu za ka iya samun waƙoƙi na mm. yarbawa mm. da ka same su da wato masu kyau wadanda kiliya za ka mm, je su babu wani tarwalla kamar jiya aka ɗauka yawa saboda dalili shine a su tun lokacin da suka fara waka dama suna dauka kan faifai ne mm, mm, saboda haka garmaho saboda haka mm. ana adana shi amma ka san yawanci mu matsalar da muka samu a arewa yawanci mawaka za a fita akan fita ne a je a yi waka a sa wani wuri sai dai wasu ba a san wakokin ba wasu ba a san wakokin ba wani kuma kawai zai sa tape recording sa ne kawai na kasa ya dauka eh, wurin yawa son an dauka ka ga cewa akwai sha sha sha din nan eh, amma ko da wakokin na Hausa ne waɗanda aka samu aka dauke su akan wannan faifaitar in aka sake fito da su yadda za ka ji su fes ɗinsu suke eh. haka mm. to to Allah ya samu dace da fatan za a dinga ɗauka da kyau tunda yanzu akwai kimiyya safina ta za mu bari yanzu mu sa mu zira eh, mata ido ta ba mu wani labari eh, a cikin wani labari da abari ya huce na maraba eh ya kamata mu miki marhabin da labari yawwa barka da shigowa to Allah ya sa labarin ya ya ba ku dariya. <laughs> Eh, Tun da naga kina dariya da alama za mu yi kenan. To ni da ina ga labarin da ya so kaina yanzu eh. labarin wacce ce wai ta yi ma malami tambaya wai mm. malam ya halatta mata taima mijinta waka. sai ya ce to in muryar na da daɗi ya halatta in muryar na da daɗi amma kuma ta tuna <laughs> babu kyau wahalar da musulmi eh, ah, to <laughs> babu kyau wahalar da musulmi ta tuna in muryar na da daɗi ya halatta amma ta tuna babu kyau wahalar da musulmi <laughs> wato in muryar ba daɗi kenan eh, eh, kada kada kada ta yi to kawai na ya ce mata kata yi ne kawai ne na ga tun da kila daga yadda take tambaya ai zai gane muryar da daɗi ba daɗi amma ai in matarsa da ai za ta makale masa murya ko murya ba daɗi watakila eh, ba ma zai kada da cewa muryar nan ba daɗi ba eh. shi ne tun tunda wai eh, mai ɗaki aishe sai inda yake yoyo kwarai da gaske kuwa. Mm. to to amma na kina da labarin da kika magana malam ya ce an fi larabawan kwarewa kina da mm. labari ah, ah, ah. <laughs> malami ne ko mai kosai a shi ne ta ce malami ne ya tuna wani da ita ma wannan saboda abin ya shafi malinta ne haka mm. ita tuya kosanta take ciwi ciwi kai ka zo siyan kosai Eh, dan samari ka tsaya kana jiran a tsami kosai mm. sai can lokacin kiran sallah ya kawai ladan ya dauka no ka san in ana yi na zaka to mm. sun yi malam mm. ya ja ya ja ya ja ya sauke me sayan kosai ya ce a ji kiran sallah musamman idan ana eh, kwaikwayon irin kiran sallah na na masallacin makka eh, yawwa na masallacin su zai zuwa ni ne yawwa <laughs> ai ce kai ka ji kiran sallah malam ha ai kamar larabawa da mai kosai <laughs> to ta kula shi ba eh mm. da ta tsamo kosan ta tabbatar ba zai kone ba ke mm. sai <laughs> sha sha sha ta zuba a gefe <laughs> ah an fi larabawan karewa ita wato ganin da riga ne irin kakala ake ita ba wani magana ba ne kawai har ana ne mai an fi larabawan kwarewa labarin wani mm. ne da ya je maka ya ci wuya ya ci wuya sai ya zauna yana ta faɗa ya ce wato dan shi dan shi eh. dama ya biya mishi eh. eh. haji sai ya ce wato dan ya sa a kashe bai kasuwa a Najeriya. <laughs> Shi sa yanzu ya kawo shi nan. Ya kashe shawuya. Ya kashe shawuya ya wari. Wato yana ganin kamar cewa. Wato mm, mm, eh, ya kashe shi indirect. Ya kashe shi Wuya za ta kashe shi eh. kenan a nan magana. Ya sace a kashe bai kasuwa. Eh, Mallam Alhaji Danfula na an ji dawa bi kenan. <laughs> An ji safa da marwa. kwanje an je jifan shi kwanje an je jifan shi mun mutsike shi <laughs> Allah zargi to kai ga da abin ka ake kaji dama ba ka san an ce aiki aka ce ai dama ba wasa ba ba in ka ji haka eh, inda shi sa da ya ji wuya yake tuna eh, haka ya a ta ta gayu <laughs> ka san wannan sai tuna mun ne kuma da eh. akwai bidiyo da wani ya dauka amma dai ana ana gaskiya ana ana ba dai zan yi amfani da karma wulakantawa ba eh. amma dai ana cin zarafin fulani eh, ana ɗana mana ɗana <laughs> eh. ka san escalator irin kamar matakala mai tafiya da kanta haka ka tsaya kai ta hau da kai din nan mm. wallahi suka samu wani ba fulani ne matakala na kan wasu kanawa ne ko katsinawa ne ina ga katsinawa ne mm, mm, su dai wannan ne ai na ga ma <laughs> wallahi suka rika sa shi kawai sai ya hau ya sauka abin yana sauka kasa ne wai ya hauro da gudu ya hauro da gudu suna ta ɗaukansa. Oh, ya dawo baya. eh ya dawo baya sai kuma abin nan eh. a kofa din nan wanda yake da sensor, irin mm. motion sensa eh, da ka taho ka taho hakan ya ji motsi da ya kan bude ne saboda eh. mutane su shige <laughs> to shi kuma kasan da yake bai sani ba mm. eh. kawai ya ga in ya zo jikin kofa ne kawai sai ta bude masa kawai suka sa eh suka sa shi sai tafi sai tsaya eh. sai tsaya yana wani abu da sai zo lokaci har yana wata yanga haka eh. ko za ta bude ko za ta ko zai mamaye ta sai ta bude sai sheko da gudu <laughs> sai ta bude kasan amma gaskiya da gaskiya ne fa mm. shi kasan mu ba kwana kuturu ya zo zai wuce yana zaune ana bara ɗansa ya taho eh, mutum ya taho da ɗan shi mutumin nan kawai ya kalli kuturin nan wai irin mm. kara ɗin nan ta mutane mai mm. salamu alaikum sannu malam barka da barka ya barka dai mm. sai kuturu ya ce wa ya kawai sai ɗan mutumin da yake rike hannu sai shi ko ya ga kuturu aka ce wa sannu malam ya ce sannu kuturu Mm, roƙi don gaskiya oban shi mun shi mai gaskiya <laughs> to mu fulani gaskiya da gaskiya kawai <laughs> kin ce an yi ma bayar bai irin wannan eh. ah, wanda aka ake bayarwa su mm. su uku ne suka zo sai suka ga wani eh. ta zo da yar gayu tana ta eh. tafi a hankali ta hau suka tsaya suna kallanta sai suka tura ɗayan ya hau a tsugunne a tsugunne <laughs> su kuma ya tafi ya bar su suka tsaya can su biyun suka haɗe suka hau eh. suka dinga iyu hayyaka wala ko wace ne wacce na sani yanzu in tana jina ta sani wala ta ce ba wani shekarar ta nawa kasar nan wala kullum ta hau tsoro take ji eh, kullum gani ta rike ta daddabe ai sama da ita duk wanda kai wata je an yi haji mm. slippers ta ya shige sai aka fito shi slippers eh. sai arabi ya cinye ta ce wai yanzu da kafar ta tsakai mu da kafar ta zai dace tunda ai ai wani karafa ne wani kan wani <laughs> wato Allah ya kyauta sani ba da mm. ka dan dauna abu yana da wuya sha'ani wannan abu kan gaskiya ne kan <laughs> ya mm. hankali mm. to zanne da shugaba sabi da masu sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe da Allah ubangiji ya sake nuna mana a madadin Usman Ahmad Kaba tare da Safinatu Sodanki Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya kaka hawa escalator bayan <laughs> <laughs> ìwà rere sádòkó ẹ̀sìn ìwà burúkú àdánù ni kò dáa. ìwà burúkú àdánù ni kò dáa. ìwà burúkú ṣèkà ìwà burúkú àdánù ni kò dá. ìwà burúkú àdánù ni kò dá. ẹ máa gbọ́. ó jáde nílé olúwa ìgbà yẹn ló mépè sákòótó ṣe dání láti bá tọmọ ọlọ́mọ jẹ́. ó jáde nílé olúwa ìgbà yẹn ló mépè sákò tó tún máa ṣe dání láti bá tọmọ ọlọ́mọ jẹ́. ò mọ̀ pé kì í ṣọ̀nà ẹni ṣe gbogbo duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka baba ya ku makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.